الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة ودن نسكي تاردمو أدري ون اللوكتي kuma a cikin wannan zaure assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na dausayin musulunci wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio wanda ke nan cikin garin Kaduna. Shirin dausayin musulunci shiri ne wanda yake ƙoƙarin gayyato maluma waɗanda sukan zo su zauna don su ba da fatawa a kan tambayoyin da ku masu kallo da kuma saurare kukan kira ku yi musu kai su haka wannan zaure zaure ne na fatawa akan dukkanin abin da ya shige ma mutum duhu a cikin al'amuran addininmu na musulunci alhamdulillahi yau ma kamar kowace asabar goma sha ɗaya ga watan sha'aban hijira ta manzon tsira annabin rahama sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai ga hudu ga watan maris a kalanda ta miladiya dubu biyu da ashirin da uku Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majalisi na dausayin musulunci don amsa tambayoyi masu kallo da kuma saurari daga bakin malumanmu a inda kuma a yau muke tare da ɗaya daga cikin maluman da sukan zo su ba da fatawa ga tambayoyinku a sheikh al'imam al-doktor muhammad baba ahmad sudan akramakallah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya hutu Allah ya ce maka Allah mana jagoranci a ah, dokta shi ne wanda zai amsa tambayoyin da za ku kira kai su ku yi sai dai har kullum mukan gabatar da ah, shimfiɗa shimfiɗan nan kuma mun yi mata suna da matashiya ga wanda bai san abin da ake nufi da matashiya ba shine wasu 'yan mintoci da muke ba malami ya ɗauka ta aya ko wani hadisi ya karanta mana ya fassara ya mana sharhi ya kuma fitar mana da fikihun da ke ciki don ya zama mabuɗi ga wannan zama sannan kai tsaye sai mu tafi zuwa ga tambayoyin da za ku kira ku yi mamala su haka yanzu za mu kasance da ɓangaren shirin na farko wato matashi kar makalla bismillah bismillah والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara rayar a cikin wannan yammaci a cikin gidan cibin nan DITV da Alheri rediyo. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ga ma'aikacin wannan gidan tv ya sa aljanna ta zama makomansu ya yafe musu kurakuransu ya ba su ikon yada daidai ya kame hannayensu daga yada kuskure ah, Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafinsa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum ba da aljani ba dan don bauta mu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce bana bukatan arziki daga gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni inna Allah huwa ar dhul quwwati matin lallai Allah shine mai yawan azartarwa ma'abuci karfi mai karami a wata aya Allah ce kul inna salati wanusuki nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya wa al'ummanka ya muhammad sallallahu alaihi inna salati lallai sallata wanusuki da yankata wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin da tsarin Allah ubangijin talafi kadai ake gudanar da su la sharika lahu bai da abokin tarayya wa bi zalika umirtu da haka Allah ya umarce ni in kadai tashi a komai na rayuwata wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya miƙa wuya ba a tarayya da Allah a komai na rayuwa hmm. to idan muka duba rayuwar musulmi ibada ce hmm. musamman ga kuma kwanaki na tahowa za mu fuskanci ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar hmm. shine azumin watan ramalana a wannan wata na sha'aban hadisi ya inganta a cikin Bukhari da muslim daga nana aishatu Allah ya kare yadda a gare ta ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sumu sha'ban kullahu illa qalil manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance yana azumtan watan sha'ban gabaki ɗayansa sai ɗan kaɗan bi ma'ana yana yawaita azumin watan sha'ban fiye da kowane watanni na musulunci wannan sai ya nuna an kwadaitar da musulmi da kuma tarbiyya a wata ruwaya ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da illa ya ce wata ce da mutane suka kafala daga ubangiji hmm. kuma wata ce da ake ɗaukaka ayyuka zuwa ga Allah hmm. sai nake so in kasance tare da ubangiji kaga wannan kaga ya fito da illar a ciki abu na biyu shine wata ci wanda mutum ya kamata ya tarbiyyatar da zuciyarsa na imani saboda zai fuskanci wani ginshiki daga cikin ginshikan addinin musulunci guda biyar shine azumin wata ramalana hmm. to in ya samu karfin imani kaga azumi yana haɓaka imani to wannan azumin da zai dinga yi zai ƙara masa alaƙa da ubangiji tun da hadisin jabir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama yawman fi sabilillah duk mutumin da ya azumi aya don Allah illa ja'ala Allah bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal Allah zai sanya rami gwalalo tsakaninsa da wutan jahannama kamar nisan sama da ƙasa tazaran ko da ke tsakanin sama da ƙasa tazaran shekara ɗari wato dubu hamsin ne shi ne ta'arudul mala’ikat wa ruhu ilayi fi min. kana miqdaruhu na alfi sana wato shekara dubu hamsin shi ne tazaran tsakanin sama da ƙasa to kaga in kai azumi ɗaya don Allah za a nisantar da jikinka daga wutar nama kamar shekara dubu hamsin to idan kuma wata ruwaya sai ta ce illa ba'ada Allah wajhahu anin nari 70 kharifa Allah zai nisantar da iskan wannan mutumin daga wutar jahannama na tsawon shekara 70 mm. to kaga mutumin da ya azumi misali litinin talata a mm. litinin da alhamis kaga guda biyu mm. sannan yayi 13 14 15 na watan sha'aban kaga in an hada ya samu guda biyar to 70 so biyar kaga wajen 300 da yan kai Allah ya nisantar da 350 yawwa Allah ya nisantar da fuskarsa daga wutar jahannama hmm. kaga ba karamin kafin fotar ramalanin ya zo ba to ina ga wanda yayi misali yayi litinin yayi talata yayi laraba yayi alhamis yayi juma'a bai yi asabar bane da lahadi ya ƙara yin litinin talata laraba alhamis juma'a sannan asabar da lahadi ne kawai yana huta kwana biyu kaga ya azumi da yawa kuma imaninsa da nisan kansa daga wuta ya ƙaru kaga idan ya karbi watan ramalana zai tarbi watan ramalana ya ƙara ƙarfin imani alaƙarsa da ubangiji ta ƙaru saboda shi azumi Allah bai taɓa faɗin irin ladan da ya ajiye wa mutum ba sai a kiyama saboda girman azumi a wurin Allah hmm. innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi da hisab Allah yana cikawa masu azumi ladan jikinsu su ba tare da iyaka ba ladan azumi bayi da iyaka shi sa a hadisin Abu Huraira ruwayan Bukhari da Muslim manzo Allah ya ce Allah da kansa ya ce kullu amali bin adam lahu illa saw dukkan wani aikin dan adam nasa ne banda azumi fa innahu li Allah ce azumi na wani wa ana ajizi bihi ni zan saka wa bawa da shi sai fa illa yace tarka ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajli kace illa kaga mu da bamu jin lalace ba zamu sai ce ya faɗi dalili ko ya faɗi dalili haka ne sai ya faɗi dalilin dalilin shine sai ya ce ya bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar sha'awansa kunni in ji Allah kaga wannan abu ne wanda dan adam yake so yana son ci yana son sha hmm. kuma sha'awarsa ta kan motsa saboda abu ne wanda Allah ya kintsa wa ɗan adam su na lin nasi bugu shahawati minan nisa'i har zuwa ƙarshe ga wannan sha'awar ya kyale shi don ni in ji Allah sai Allah ce hmm. asiyamu ni wa ana ajizi bihi hmm. azumi na wani kuma ni zan saka wa bawa na da azumi bi ma'ana a ranar tashin kiyama saboda yawa da tarin irin ladan da Allah ya ajiye ba zai iya gaya maka ga irin ladan da aka ajiye maka ba sai a kiyama Allah zai ibo cikin masakin ladan ya ba mutum ya zama da shigar shigarsa aljanna saboda azumi yana shigar da mutum aljanna kamar yadda ya inganta abu nu'aim ma ya fitar da shi a cikin mustakhraj nasa mm. wata rana wani sahabi ya ce ya ma'aikin Allah me kake gani idan na yi na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah hmm. na kuma na shaida annabi Muhammad manzo ne na yi sallah na yi azumi na yi aikin haji sai ce wa sumtu ramadana wa qumtuhu hmm. na yi azumin watan ramalana kuma na yi kiyamun laili shine wato na yi salatu tarawih fa mimman ana ina zan fada a lahira hmm. sai manzo Allah ce mai mina siddiqina والشهداء Allah zai kidaya ka daga cikin siddiƙai a ranar tashin kiyama wannan kuma zai kidaya ka daga cikin shahidai kaga duk yana nuna maka darajar azumi to kaga a wannan watan ya kamata mu yi hubbasa mu yi waita addu'a mu yi yawaita neman kusanci zuwa ga Allah saboda idan ramalanan ta zo mu samu karfin imanin da za mu bautata wa Allah saboda wata rana kamar yadda zuwa cikin bukari da musulun. Hmm. hadisun abu huraira wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau mimbari mimbarin sa matakala ne guda uku da ya taka na farko sai aka ji ya ce amin ya taka na biyu aka ji ya ce amin ya taka na uku aka ji ya ce amin hmm. sabu suka tambaye shi ya ma'aikin Allah me sirrin da ke ciki ya ce mala'ika jibrilu ne ya zo min ya ce min ya muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya suke iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu sun manyanta bai kyautata musu ba har suka mutu bai samu shiga aljanna ba da dalilin kyautata musu Allah ya nisantar da shi daga samun rahamar ubangiji ka ce amin ya ce ne kuka jina ce amin ya ce na biyu ya ce duk mutumin da aka raya shi ya ga wata Rabalara. da ƙoshin lafiya mazaunin gida ba matafiyi ba bai yi ibadan da Allah zai yafe masa bai shiga aljanna har ramalanan ya kubuce masa hmm. Allah ya nisantar da shi daga samun rahamar ubangiji ka ce amin ya ce shi ne kuka ji na ce amin na biyu ya ce amin na uku kuma ya ce mutumin da aka ambaci sunanka a gabansa bai maka salati ba Allah ya nisantar da shi daga samun rahamar ubangiji ka ce amin shi ne kuka ji na ce amin guda uku to kaga wannan yana nuna maka wato a matsayin mu na musulmai tun da Allah ya halicce mu ne don wannan ibada hmm. saboda haka a wannan lokaci ne ya kamata mu ƙara jaddada imaninmu mu ƙara kyautata alaƙar mu hmm. sannan mu yi taka tsantsan kada ya kubuce mana yanzu abin da ya kamata a ce mu yi hankali an canza kuɗi mala abdurrahman wannan canza kuɗin sai ya zama na mutane kowa in ya dan samu kuɗi yana cancana kuɗin zani dan kada ne kada sa tafi bai san yadda zai samu wasu ba to kai ma sai ka cancana ramalananka saboda in ya tafi ba ka da lamunin shekara za ta zago kana da rai kaga wannan abin duniya ne ba abin banza hmm. kuɗi hmm. a duniya ka same shi kuma dole ka mutu ka shi a duniya to amma wannan kuma watan a duniya ka same shi kuma za ka tafi ne ka bar shi hmm. to kaga kuma ne guzurin ka na ka. to ya kamata a ce mutum ya jajirce ya yi hoɓasa ya jajirce iya jajircewa saboda ya samu yadda Allah to amma sai dai kashi yanzu za ka ga mutum yana ƙoƙarin kada ya yi asarar dukiyarsa amma baya tunanin kada ya asarar ladansa da falala saboda wata na gabaki ɗayansa alkhairi ana gafarta wa mutum zurbansa gabaki ɗaya tsakaninsa da Allah sannan darajar mutum yana ɗaukaka a wajen Allah hmm. sannan ana yanta bayin Allah daga wutan na tun daga daren farko da aka ce an ga wata hmm. to kaga me mutum ya kamata ya yi hukasa ya gyara alakar sai da ubangiji to wannan shi zai ƙara wa mutum karsashi sannan ba a cikin tagomashin da ke ciki duk mutumin da ya zo buɗe baki in yi azumi ba azumin addu'ansa fa kai tsaye Allah ke karɓa. babu wani shamaki tsakanin addu'ansa da ubangiji to kaga a lokacin a irin halin da muke ciki da irin wannan musibin da muke ciki a wannan kasa ai lokacin da ya kamata mu roki Allah a wannan watan mu Allah a watan sha'aban muroki Allah a watan ramalana hmm. kaga a watan nan ne za mu samu sauyin shugabanni ko shi hmm, hmm, a lokacin nan ya kamata mu ƙara matsawa a cikin wannan kwanakin Allah ya zaba mana mafi alkhairi sa'annan mu zama mutane masu tunani masu hangen nesa ba ya zama na cewa abin da ya dare mu kuɗi da kuma abin duniya ba saboda kuɗi na karewa amma shi kuma mutunci in ya zube shi kenan sa'annan kuma abin duniya yana karewa sa'annan kuma idan ya kare ba zai iya dawo maka ba zai iya dawo maka kuma ba zai iya dawo maka ba amma shi imani idan ya kafu a zuciyarka zai sa kana wa'ansa ayyuka na ban mamaki wani idan ya gani ya ce anya wannan mutum ne saboda imanin ya dasu a zuciya kamar yadda sahabbai suka yi har imamun nawawi ya nakalto maganar imamu shafi'i wajen yaban sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin diwaninsa ya ce inna lillahi ibadan futara lalle Allah yana da wa'ansu bayi masu kaifin tunani ƙwallakun duniya wa khafun fitna sun kare duniya saboda suna jin tsoron fitinar da ke cikinta walamma nazaru da suka lura a cikin duniyar cewa laifin hayyin wasala ba rayuwa ba ce wanda mazaunin duniya rayayye zai zauna a cikinta hmm. sai ce ja'aluha lujjata sai suka maida duniyarsu ita ce teku wata kabu salihal a'mal sai suka ɗauki nagartattun ayyuka su hmm. sufuna a cikin tekun ita ce jirgin ruwan da za su ƙetare tekun da shi kaga duk iya ruwanka ne in dai ka shiga teku ai za ka mutu saboda ko dai ka zama naman kifi ko ka gaji kuma ka mutu amma in ka shiga kwale-kwale ko jirgin ruwa kana fatan zai kai ka har zuwa bakin gaba to ayyuka nagartattu su ne za su zama wato kaman safinatu nuhi jirgin ruwan annabi nuhu wanda duk mutumin da ya hau zai tsira duk wanda ya ki hawa zai halaka to haka ya kamata mutane mu ɗauki kyawawan ayyuka na ibada na ayyuka na alkhairi na kyautatawa na kuma kyawawan manufofi na alkhairi saboda muna so mu ƙetare wannan tekun da ita Allah ya saka amin amin jama'a masu kallon mu da sauran mu shirin dausayin musulunci ne yake zuwa muku kai tsaye daga nan kafa TV da kuma alheri radio muna tare da الشيخ الدكتور إمام Muhammad Baba Ahmad Sudani wanda ya mana shimfiɗa ƙarƙashin ɓangaren shirinmu na farko wato matashiya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu bar mai kallo da saurare mu ba shi damar da maka saba ba shi ya yi amfani da lambobin da ke akwatin talabijin ɗinsa kuma su ne lambobin da zan kira don mai bin mu a rediyo shi ma ya saurara ya ji ya kira waɗannan lambobi ya yi tambayar da yake da buƙatar ya yi sai dai kawai sharaɗi ne idan mutum ya kira an ɗauka ya rage akwatin talabijin ɗansa ko kuma akwatin rediyonsa da wannan shi ne zai ba mu damar jin tambayar da yake so ya yi yayin da shi kuma zai ji amsa daga bakin malamin mu gwargwadon fahimta lambobin su ne sifili tara sifili shida ɗaya hudu uku shida tara tara da kuma sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar sai lambar da muke ware ma 'yan wajen garin kaduna kuma ga ta nan an kace ta a akwatin talabijin wanda ya kamata ya amfani da wannan lambar waya shine wanda yake bibiyan mu wanda yake biye da mu a sauran jihohin da ba jihar kaduna ba za su yi amfani da wannan lamba ta uku kuma ta ƙarshe don su kira su nasu da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana kamar yadda muka faɗi sharaɗin kira ɗin a kuma rage a akwatin talabijin ko kuma a akwatin rediyo assalamu alaikum alaikum assalam ba muke magana ne ga alhaji hamza alhaji hamza gumau daga ina daga bauchi muna jin ka alhaji hamza tambayar ka mata ne ta yi niyyar za su tafi aikin wata na'am to allah su yawan mijinta rasuwa na'am to kwanakin ta kaban da zai kai har a tashi tafiya aikin wata na'am to allah mukan mafi ya za ka yi a wannan kaba din to malam zai amsa maka insha Allah to mun gode gare kai maka lafiya sun da na'am shi shi amsa Allah madaukaki yana cewa walladina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna mm. bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara mm. wanda mm. suke mutuwa daga cikin ku mazaje su kyale matayensu a doron ƙasa to su matan za su zauna a karan kawukansu wata hudu da kwana goma kaga jumla ce insha'iyya ah, afwan jumla ce khabariya wa yuradu biha al-insha wato doka ne Allah ya bada amma sigar sai yazo kamar labari to anan sannan kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da Muslim yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir hmm. an tahidda ah, fawqa thalatha illa ma'a zawjin arba'ata ashhurin wa ashra baya halatta ga matan da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe hmm. ta ce za ta yi zaman makoki sama da kwana uku a gida hmm. babanta ko dan uwanta ko wanta ko wani nata hmm. sai dai in mijinta ne ya rasu za ta zauna na wata hudu da kwana goma saboda haka wannan ibada ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura mata wannan sai ya zo wajibi ne mu'akkat wajibi ne wanda yake da lokaci hmm. abin da malaman fiki suke kira hmm. to shi kuma wannan aikin hajji Allah ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila hmm. Allah ya daura wa mutane ziyartar ɗakin Allah shine zuwa aikin hajji man istata'a ilayhi sabila wanda yake da hanyar da zai iya zuwa kaga ita da tana da hanya sai hanyar kuma ya toshe ne rasuwan mijinta saboda ka ibadar da za ta yi na takaba yana kama da wannan aikin hajjin da za ta yi saboda ya zo ne kafin tafiyarta saboda ka sai ta jinkirta shi zuwa wani shekara in tana da tsawon rai sai ta je amma wannan ibadar wancan ba za ta hana ta gubatar da wannan ba saboda wannan yana da lokaci dole ta hakura hmm. ta yi ta kabarta in ta ita da ta kabarta Allah ya yi tana da tsawon rai shekara mai zuwa sai ta tafi aikin hajji amma baya halatta ta bar ta kabarta ta je ta yi aikin hajji. Sai Allah ya saka wa sai. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Lafiya lawa ke magana? Muhammad Bello daga Abuja ta karka. tambaya ta shi ne mara kan eh, azumi ko iya da ake biya ko kuma mutum ya kashe mutum ba da zangan ba. Na'am. Wato wata mata ce tana da Allah ya haɗa mutum da tana da manyan nonuwa haka. Na'am. Tana da yaro sun ce ke suka kwanta tare to sai nonuwan na suka danne hancin yaron har Allah ya bai rasuwa bayan sa ya da ya samu yaron nasu. ita wannan ya ita ce ta haifi yaron koko yaron wata ce so malam zai amsa maka insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi akan makalla ka yi tambaya eh wannan mata da ta kwanta wannan shayar da ɗanta nono Mm. to kuma sai ya zama da cewa Allah ya ta tana da manyan mama mm. to kuma da yake jariri ne kila jaririn dan karami ne mm. bayi da jiki to wannan danne wanda yi kila ta yi nauyin bacci sai ya zama dalilin mutuwarsa to na farko dai babu laifi a kanta Allah ba zai kama ta da laifi ba saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da Muslim ya ce rufi alqalam an thalathin annatin hatta yastayqin shine muhallin shahid ya ce mutane uku an ɗaga masu laifi Allah ba zai kama su da laifin abinda suka aiwatar a wannan lokacin ba an ɗaga musu kafa shi ne mutumin da ya kwanta yana bacci duk abin da ya a cikin bacci Allah ba zai kama shi da laifi ba har sai ya farka sai ce eh, wasu hatta ya talib yaro dan karami. har sai ya balaga wal majnun hatta ya fiqa sai kuma mahaukaci a lokacin da yake lokacin da ke cikin haukan nan duk abin da ya Allah ba zai tambaye shi kai ba sai ya dawo cikin hayyacinsa sannan daga nan za a fara rubuta masa kaga ita a karan kanta Allah ba zai kama ta da wannan laifin ba saboda ba da gangan bane sai dai za ta yi azumi za ta yi azumi na wannan ran da ya salwanta duk ɗanta ne saboda haka za ta yi azumi na wata biyu a jere ga baki ɗaya na'am amma maganar diya babu wannan ba za ta biya diya ba na'am sai ya ce wannan azumi sai eh, za ta yi azumi na'am hmm. to irin wannan azumi idan ya gitta ga watan ramadana ya ake da shi idan ya gitta a watan ramadana hmm. misali ta yi guda talatin sai ya fada ga azumin watan ramadana ya zo hmm. ana ranar da aka ji sha'aban kwana 29 aka ga wata ita kuma tana azumin nan na na kafara mm. shi kenan ramadana zuwa sai ta tsaya sai ta ci gaba da ramadana mm. ramadana na wucewa ranar sallah ta ci abinci mm. washe garin sallah sai ta ɗaura sai ta ɗaura da wancan kafaran da ke kanta sai ta ƙarasa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. an wani lafiya lafiya lauwa ce magana hamis na muhammadu hamisu muhammadu hamisu daga ina daga doka daga doka muna jinka to malam na ina yi wa malam barka da zuwa na'am malam ina jinka tambayar ka malla tambayar ta yi, ya a kan suwa ne zai rage tukula ina gaishe shi ne na samu lokaci zan bugu don na wani abu dama na gaji ne shi kuma eh, da ya Allah ya mana daga a gaimun da iyali da ma to to insha Allah a da sauran jama'a to mun gode ne malam ya ko za ka masa assalamu alaikum alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am barka dai da muke magana. Eh, kuna da Kamil da Kano. Sami da Kano mai ke tambayar ka. Ka rage a kafin talabijin ɗinka don mu ji ka da kyau. na'am muna jin ka mece ce tambayar ka Ina tare da mu na'am kamar layin ka bai fita sosai assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ina wuni ina gaje lafiya lawa ke magana Ajiya ke da kasuwan wada. Mece ce tambayar ki? Suna magana da da safiya. Barka da safiya yanzu? Barka da dare. To tambayar ki fauziya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akarkan lawo. Na'am barka dai. Aure lafiya. Lafiya lawa alhamdulillah. Ina ma barka, ina ma malam barka. Na'am wace magana? Alhaji Yusuf. Alhaji Yusuf daga ina? daga kaduna angwari ne to me ce ce tambayar ka alhaji su alaga mana tambaya na da ina ba da allah na'am so sai na shekara daya ban bayar ba kuma wannan shekarar ya zo ya zan yi zan da wancan ne koko kuma zaton ta cika a sharuɗin shari'a musulunci ƙware kuwa to malam zai baka amsa insha Allah Allah saka da alheri to amin amin mun gode aka maka tambayar dan uwa eto eh alhaji yusuf wannan bashi ne mm. kuma bashin Allah shi ya fi cancanta ka in wani ne mm. ke binka bashi ai dole ka biya shi to balle na Allah saboda haka wajibi ne ka biya wannan bashin sai ka hada shi da na wannan shekara sannan sai ka fitar in ka ki fitarwa wannan kuɗin ana binka ko da ka mutu ka rubuta shi a rubuce cewa ana binka bashi saboda halin yau da gobe saboda 'ya'yanka su samu su biya sai an cire wannan haƙƙin Allah kafin a raba musu gado saboda zakaci ce sai an biya ga kuma wannan shekarar. sai ka haɗa duka su biyu ka biya in ka ki biya to Allah zai narka maka shi ne fa a lahira ya mai da abin maka lalas da shi a maka lalas da shi sa'annan a dinga kona mutum da shi saboda haka kaga ya kamata a ci mutum ya kiyaye haƙƙin Allah kada ya wasa da shi ya biya shi saboda ya tsira a duniya kuma ya tsira a lahira Allah ya baka ikon fitar da wannan haƙƙi amin ya rabbi assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah kuna tare da injiniya Muhammad Falilu Bello daga cikin wada Kaduna injiniya ne da Allah ta tsaya nake so yi ma malam malamin da ya san gaskiya ya ci bin gaskiyar nan yake karkatar da magoya ba yake karkatar da magiyansa. kan abu kirkiri ga shi ya san ba gaskiya ba ne shin ne hukuncin malami shin ya halatta su magiya su yi sarra'a ba abun sarra'a daga hakika malamin yake fara ko akwai wani ne shawara da za ka iya ba su majiyan gindikashin da za su ɗauka malami dan hakikanin gaskiya ta bayyana amma wallahi son zuciya da ya yi kun sha'awa na ya wata da Allah malin tambaya na ke da eh na farko dai abin da nake so kai ka gane malami mutum ne kamar yadda kake yana iya daidai yana iya kuskure hmm. idan annabawan Allah wanda Allah ya kare su daga fadawa kuskure a saƙon da Allah ya turo su hmm. amma saboda ɗabi'a ta ɗan adam wani lokaci suka ɗanyi kuskure sannan mm. Allah ya daidaita su to malami ma ai zai iya yin wannan kuskure kai mm. abin da ake so ka duba a karatun malam abin da malam ya karantar na alkhairi ka yi aiki da shi kuma ka girmama shi mm. inda ya kuskure mutum ne ajizi ne ɗan adam ka ce Allah ya gafarta wa malam amma a nan ba ma tare da malam wannan kuskuren da ya ba zai sa ka zubar masa da mutunci ba ba zai sa ka wulakanta shi ba girman sa nan da malam amma a nan ba za ka yi aiki da shi ba kamar yadda imamu darul hijira imamu malik dan anas allah ya ji kansa da rahama ya ce kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr wa ashara ila qabri rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum a duniya in yi magana za a iya karba kuma za a iya maida masa da magana a ce ba za a karba ba ya ce banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kawai sai ka ɗauki wannan ka'ida kada ka zage shi kada ka ci mai mutunci amma maganan da ya faɗi da ka tabbatar da cewa kuskure ne a wurin hmm. to sai ka ajiye maganan sa kake aiki da shi shikenan Allah ya saka alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam haka dai wace magana malam kana kana tare da mu to muna jin ka kamilu

to mun gode kwarai dan wa assalamu alaikum na'am da muke magana kana magana da ibrahim musa mutum ba allah ba to daga ina daga nasarawa jihar nasarawa to mutum ba allah ba muna jinka a ah, tambayar da nake son ma malam na'am na'am wani akwai tambaya ko ta addu'a wanda ake cewa اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني أسجد أن أتي كمان كوكو أن تقول to malam zai amsa maka insha Allah to mun gode sai maka Allah eh wannan addu'an ana yin ta ne a tsakanin sujjada in an dago daga sujjada dan zaman da zaka yi kafin ka tafi sujjada ta biyu hmm. to zaka faɗi ta sai dai a sujjada babu laifi idan kayi tasbihin ka na sujjada zaka iya yin addu'a kuma za ka iya ce Allah ya gafarta maka in kai wannan duka ba laifi ba ne tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amma sujud fa jtahidu fihi rabb fa ma'an an yi ta yustajaba lakum hmm. ya ce kun ga sujada ku yi kokari wajen jajircewa wajen roƙon Allah a ciki tabbas Allah zai amsa mu to Allah ya saka alheri assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am da muke magana kana magana da muhammadu kabiru daga rigasa to muna jin ka malam muhammadu kabiru ko sagir ina wa dakta barka da zuwa allah ya saka muku alheri amin jazakumullahu khairan to amin shukura. assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am da muke magana Muna tare da Musa mai mai unguwan Dosa. Malam Musa muna tare da kai tambayar ka. to ina muku fatan alkhairi tare da kai da malam muna godiya malam musa insha Allah kamar misali sallah mai raka'a hudu na'am sai mutum ya samu raka'a ɗaya. na'am to ya zai ci ko sauran na'am kamar ishayi ko ko kamar azhar ko al'asr na'am to in ya tafiya zai ci ko sauran fatan an fahimci ta fito malam bada amsa insha Allah na Allah ya kai malam ya tambayar malam eh, akwai hadisi ingantacce daga Imam bukhari da Muslim hadisin abu tare ta al'ansari. Allah ya kare yadda a gare sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimat as famshu ilayha bis-sakinati wal-waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum Ya yace illi din aka tsaye da sallah ladan ya tada iqama to ku tafi zuwa ga sallan nan a cikin natsuwa da samun sakankancewa kakku kuskura ku yi gaggawa kakku yi gudu abinda kuka samu ku sallata tare da liman mm. abin da ya kubuce muku idan an sallame sai ku cika mm. sannan akwai wata ruwaya da ta ce faku mm. sai ku rama to kalmar ƙaba tana zuwa da ma'anan itma shine fa ya qudiyatis sala fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi zuwa ƙarshen aya kaga anan bi ma'ana in aka cika sallah aka idar da sallah kenan itimam alqada'u yana daukan ma'anan itimam saboda haka wancan ruwayar da ta zo ma da alqaba yawancin malamai na hadisi sun taba ta cewa hadisi ne mai rauni wasu kuma suka ce tana da inganci to abin da ake nufi da itimam shine ka cika yanzu tun da liman ya sallar ya yi raka'a daya yanzu kai da ka fara sallah ya raka'a daya da liman ya raka'a daya da liman afuwa shi mu mm. to yanzu raka'a ɗaya din da ka samu da liman shine ita ce mm. raka'a ka ta farko a sallah liman da ya salla ne yanzu ka ga ka yi raka'a ta farko kenan mm. in ka tashi sai ka zo yanzu ka zo da raka'a ta biyu kenan to yanzu raka'a ka ta biyu zaka karanta Fatiha da sura a bayyane sallar isha'i ne sai ka yi ruku'in ka kai sujada sai ka yi tahiya idan kai giya in ka miƙe sai ka zo da fatiha a asirci. Mm. a raka a kata uku mm. sannan ka ƙara miƙewa ka kawo raka a kata uku fatiha a asirci. Mm. sannan sai ka yi giya ka sai ka sallai wannan itimam kenan ki wannan kuma wannan ita ce ruwayar da tafi inganci akan ƙaba'i me ake nufi da itimam itimam shine cikawa saboda yanzu haka ta cika sallar kenan saboda haka wanda ka samu tare da liman raka'a ta farko mm. kada ka rubu ka ce ai ya zama tahiya uku ne a sallah mm. wancan kana tare da liman ne mm. saboda haka duk wani ibadan da kai tare da liman ya dauke maka fa in asaba falaka wa lahu in yayi ne kyau kana da lada yana da lada wa in akhta falaka wa alayhi in yayi kuskure a sallah kai kana da ladan sallar ka cikakke shi ne ke da matsala tsakaninsa da ubangiji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisin Imam al-Bukhari saboda haka kai baka da matsala abin da ya kamata kai kenan kakar makalla suna cewa na irin hakan ya faru ya samu da farko da limani na'am ita da farkon nan kuma raka'a ce wacce ake mata karatun fatiha kuma a firci an yi wannan karatu da shi aka yi sallama aka sake shi ya miƙe don ya kawo don ya ciko abin da ke kansa eh. wakar makalla kamar da kai bayani cewa raka'a shi ta farko bayan da liman ya sake shi zai kawo fatiha da sura a bayyane eh. sannan zai zauna ya tafiya. Eh. sannan ya miƙe zai kawo raka'a shi ta biyu bayan da aka sake shi zai kawo fatiha a asirce babu sura in ya kuma mikiya zai kawo Fatiya a sassu babu sura to ila wani ya tunanin cewa sallan nan mai raka hudu wani uku daga cikinsu daga cikinta dukkan su fatiya ne babu sura shi ko mai matsayin wani shi wannan ba zai rudu ba saboda ai yana tare da liman kuma manzala ce inna ma ju'ila imam li na an sanya liman ne dan a yi koyi da shi wala takhtalifu alayhi kakku kuskure ku saba liman saboda haka yanzu yana karkashin liman ne shi yanzu a karan kansa ai manzala ce fa ma fatakum duk abin da ya kubuce muku fa a mu ku cika saboda haka kaga shi yanzu liman ya tike sallarsa shi yanzu a karan kansa yanzu raka'a ta biyu yake a kaifiya ta sallah raka'a ta biyu ne ake karanta fatiha da sura kuma ame a bayyane shi yanzu kaifiyarsa kenan hmm. ba zai kalli na liman ba hmm. shi a karan kansa kaifiyar sallarsa shine a raka'a ta biyu ana karanta fatiha ne da sura hmm. kaga shine yi a raka'a ta uku a kaifiyar sallarsa shine ya karanta ne fatiha a asirce a raka'a ta hudu shine karanta kaifiyarsa fatiha a asirce wannan shine asalin fikirin da ke cikin hadisi na'am na'am Allah ya saka da alaikum

yawwa abin da kake so ka faɗa kenan za ka yi bin liman in yi raka a biyu kai zanen ka sallame su ma da zai amsa maka insha Allah na'am duk malam zai amsa maka akar da Allah ne. eh to idan matafiyi ne kai hmm. abin da ya tabbata ka yi shi ne tun da ka zo ka tada liman yana sallah to sai kai aiki da hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar dan khattab Da mm. ce lokacin da suka yi tafiya wato kankara ya tare su a hanya suka mm. kusan wata shida da mm. ƙarshe a wata waya da suka yi shekara biyu a halin tafiya in suka zo cikin mutane cikawa suke yi in su kaɗai za su yi sai su yi hasurinsu saboda haka kuma zahirin hadisin abu katada manzala ce ga kuma hadisin bukhari da muslim ya ce innama ju'ila al-imam li yutamma bihi hmm. an sanya limami ne dan mamu ya koyi da shi hmm. sai yazo da fala takhtalifu alayhi hmm. kaga fi'lu mudari'un ne maqrunun bila an-nadiya tadullu ala at-tahrim kada ka kuskura ka saba wa liman to idan ka zauna liman na tsaye kaga ka saba wa saboda haka wannan fatawar da ta shahara a baki da ake jingina ta zuwa ga malikiyar cewa za ka zauna ka yi tahiya ba za ka tashi ba har sai liman ya tashi ya yi kawo raka'a ta uku hmm. sannan ya kawo ta hudu sannan sai ku sallame da liman wannan fatawa ce mai rauni saboda ya saba wa nassan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi kurkukun liman a'a liman bai da wani kurkuku saboda haka wannan kuskure ne abin da ya tabbata ka cika sa sallar tare da liman kuma ko da misali raka'a biyu ka zo ka tadda hmm. liman ya yi raka'a biyu ko ka zo ka tsora biyu hmm. ka bi shi sallah ta ne kasur ne ba za ka ce yana mai kai za ka ne har ka liman fa ma adraktum fa sallu hmm. wa ma fatakum fa atlimu dole cika wannan za ka yi liman ya saka ne ba za ka ce kunna ni matafiyi ba ne man biyu nake yi zan ne. a'a dole ka tashi ka ƙara kawo guda biyu ne dalili saboda innama ju'ila al-imam li yusamma bihi mm. an sanya liman ne dan ayi koyi liman hudu yayi kai kai biyu kaga ba kai koyi da shi ba mm. sai ka hakura sai kai wannan shine fiqhun da ya tabbata daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da immatul huda saboda ka idan kai shine ne Allah ka shirye da mu amin assalamu alaikum lafiya lau Allah dai malam malam yake so malam zai bada nan ba insha Allah to mun gode assalamu alaikum alaikum salam muhammad ne daga kaduna malam muhammad tambayar ka yake Allah malam ne hakkin Allah da bayinsa da ka kuma ne hakkin bawa da bayinsa wannan tambaya saka tana da fadi malam mahmudu amma ga a kan makan lauka yin <laughs> tambayar malam muhammad ya eh ce malam muhammad tambayar ka yana cikin hadisi ne ingantacce a hadisin bukhari da muslim hadisin wato mu'azu dan jabal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tadiri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah ka san me haƙƙin Allah akan bayi kuma me haƙƙin bayi akan Allah hmm. mu'azu dan jabal ya ce qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai na ce Allah da manzansa su suka fi sani sai manzala ce haqqul lahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a hmm. haƙƙin da Allah ya daura wa bayinsa su bautata masa su kafirta shi kada su kuskura su hada shi da wani a hmm. wajen bauta hmm. shi kuma haƙƙul ibada ala Allah haƙƙin da bayi suke da shi a kan Allah wanda Allah ne ya daura wa kansa in sun kula da wancan Allah yi yu'azziba man la yushrik bihi shay'a hmm. Allah ya dau alƙawarin duk wanda bai yi tarayya da shi ba bai yi shirka ba Allah ya yi alƙawari ba zai shiga da shi wuta ba wannan shi ne haƙƙi a takaice shi. Allah ya saka na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wala abdulrahman kai da mala ina muku barka da dare barka da yawa ke magana ina magana da yakubu manci ba da ku malam yakubu muna jin ka tambayar ta shi ne malam kamar kuna sallah ne liman na haka sai na son yi rakannuwa ya tada ku kuka tashi to yanzu ya za ku yi kenan za ku koma ku samu limacin ne idan kun kama shi kenan sallar ku ta yi ko kuma ya abin yake tambaya ta ki da malam da fatan za ku tashi lafiya. amma ya ku manci kana so ka tambaye shi na ya ce ai suna kasa ne ko eh suna kasa ne abin da ban fahimci abin da eh, yake ne ba shi su kuma san ali na kasa su suna sama na'am wata ila ko gidan sama ne gidan sama ne sai ladan kila wajen da ya kamata a ce sami Allahu liman hamira ko kuma Allahu akbar sai ce sami Allahu liman hamida sai mamu sai mamu suka yi na sama eh. suka yi rafkanwa sai suka abin nan to a lokacin da suka gano cewa sun yi rafkanwa a wajen abin da ya kamata su yi sai su dawo su tadda liman a yanayin kaifiyar da suke ƙasa idan wani yana hayowa sama ya gani sai ya gaya musu cewa ga abin da ake yi mm. saboda su dawo daidai mm. to a wannan lokacin idan an idar da sallah matukar ba wato an wuce wani rukuni daga cikin rukunin sallah ba ne mm. sallah su ta yi ba kabliya a kansu ba ba ajiya saboda suna tare da liman kuma inna ma ju'ilal imam li yutamma an san liman don a yi koyi da shi saboda haka a wajen ba su yi ba tsakani da Allah saboda rabbana la tu'akhidna inna mm. nasina aw akhtana ya Allah ka kama mu da laifin da muka akan kuskure ko mantuwa mm. kuma Allah ce ka ji fa'altu sannan manzo Allah ce rufi alqalam uh, yace rufi ummati alkhata wa nisyan wa mastukrihu alayhi mm. Allah ba zai ka inna Allah tajawaza an ummati alkhata wa nisyan wa mastukrihu alayhi Allah ya daga kafa akan kama al'ummata akan kuskuren da laifin da suka yi akan mantuwa ko kuskure ko kuma wanda aka tarsa su kaga wannan akan kuskure ne Allah ba zai kuma su da wannan laifi ba to Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa alaikum na'am da muke magana da muke magana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ya muke magana haɗin da aka daga nasarawa nasarawar kaduna? eh to muna adamu Allah ina so shigar da tambaya wurin malam to shigar da ita Kuma ta ce Yana daidai ne liman ya karanta ɗaya ɗaya tak. Baraka ɗaya? Misali ya karanta sa'atu kursiyu. Na'am. Kici tambayar ka? Eh. Malam zai amsa maka. Eh, sannan sai na biyu. Ha, tambaya da yake yi. Eh, mun gode to akwai karma kala yi tambaye shi daidai ne liman ya karanta aya daya tak a raka he eh, liman idan ya karanta aya daya a cikin raka'a sallah ta yi ba za a ce sallah ba ta yi ba sai dai za a ce kawai bai dace da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga tambayar sa ne harshen damu ne hmm. sai a ce to anan me dalilin da yasa ya karanta aya daya ba wai sallan ba ta yi ne hmm. saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan hmm. asbahi ya tabbata cewa yana karanta ayoyi 60 a kowace raka'a in wannan raka'a ya karanta aya 60 to raka'a ta biyu ma aya 60 zai karanta in wannan raka'a ya karanta aya 100 haka ma raka'a ta biyu ma 100 zai karanta haka manzo Allah ya saba wa sahabbansa sai lokaci biyu zuwa uku aka same shi ya karanta kul huwallahu hmm. a raka'an farko ya ƙara karanta ta a raka'a ta biyu sahabbai da sai suka ga abin ya musu bambarkwai saboda ba su saba ba mm. suka ce ya ma'aikin Allah sai ya ce lokacin da na kabbarta na ji wani yaro yana kuka mm. a goye a bayan mamansa mm. in na tsawaita mamansa ba za ta samu natsuwa a sallah ba shi yasa na takaita sallah kaga wannan ya nuna sannan ga hadisin bukhari da muslim hadisin nana aishatu ta ce ba salloli raka'a biyu ne muna makka da muka dawo madina ta ce a zahar aka kara biyu Hmm. la'asar aka ƙara biyu magariba aka kyale ta a hukunta mai annaha wuturun naha hmm. sai ta ce isha'i aka ƙara mata biyu sai ta ce asbahi aka kyale ta a a tani ta ce lituli qira'atin fiha saboda ana ta karatun sallah a cikin sallan asubahi saboda haka dan liman ya karanta aya ɗaya wannan sallah ta inganta kuma ba matsala sai dai a ce kila dalilin wa'annan ya sa yi haka

to mu muna godiya muna godiya mu ma alasa ka da alkhairi to mun gode kwarai malam kamalu alasa ka da alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam lafiya lawa ce magana daga ina kamar lambar ki ya tsinci assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam suna na ahmad haruna ahmad haruna daga ina daga nan kaduna tambayar kamala ahmad sai eh, tambaya na ita ce Mana na ga a masallaci da ya tsana tsala liman ya za a shiga zaho na'am sai mutane sai zuwa. sai ka ga mutane suna zuwa gefen dama sai ba sai can kuriya a je sa sahu ya ce ana son wani sahu a fara da hannun dama a inda zo ko kuma liman yana nan sai ce a'a a je can gefen dama hmm. ya yi tsawo na liman ba a sashi a tsakiya waɗansu masallatai limaman suna a a'a wai sai dai haka ake so malam menene kake wannan al'amari sai mu ya je ta karshen masallaci ya tsaya eh tambayar ta ce ba zai amsa maka insha Allah a kan makalla ka ji tambayar sa eh ya kamata a iso abinda ya kamata shine a tsaya a tsakiyar liman a hmm. bayan liman hmm. saboda a hadisin abu huraira hmm. ruwayan abu dawud da wasu malamai daga cikin hadisi malaman hadisi sun taba wato hanyar ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam sahu wa al imama hmm. ku yi sahu kuma ku sanya liman a tsakiya imamu abadi ah, da imamu ibnu qayyim al-jawziya hmm. a cikin aunin ma'abud sharhin da suka yi wa abu dawud da suka zo sharhin hadisin hmm. suka ce shine idan liman ya ah, mamu ya zo sahun farko ya cika hmm. zai tsaya ne a tsakiyar liman bayan liman ta dama hmm. ta damansa saboda haka in wani ya zo sai ya tsaya a daman shi wani ya zo sai ya tsaya a hagunsa har sahun ya cika amma ba wai ya je can lungu ya tsaya har sai sahun ya zo ba suna kiyasta shi ne da wancan hadisin na na aishatu wanda imam al-bukhari da muslim ya rawaito hmm. cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sha'nihi kulli cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana san damantawa hmm. a wato wato taje kansa da kuma tsarkinsa hmm. da kuma wato sha'anin rayuwarsa gabaki daya wannan bai ci karo da wancan ba sannan da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala mayalin sufu hmm. Allah da mala'iku suna addu'a ga waɗanda suke tsayawa a daman sahu saboda haka liman ya tsaya a haka kai idan ka zo sahu ya cika hmm. sai ka tsaya a bayan liman daidai hmm. damansa wanda ya zo sai ya tsaya a hagunka haka har tsawo da cika wanda ya je a kan makan lawo wasu kashi a ba ta nan ba, na amala to a 070 na 35 96 67 95 na Allah ya saka da alkhairi jama'a masu kallon mu da sauraron mu mun kawo ƙarshen wannan zama da muka yi awa guda da shi malam muna ma Allah ta'ala godiya wanda da ya muka yi wannan zama na awa guda sannan muna godiya ga shi kansa malam wanda ya bamu lokacin sa awa guda don ya zo ya ilmantar da mu Allah ta'ala muke roƙo ya saka masa da alkhairi sai kuma ku masu kallo da saurare da kuka yi jimurin kasancewa tare da mu don ku ji amsoshin tambayoyin da za ku yi ma malam Allah ta hala muke roƙo ya haɗa mu cikin lada ya ba mu yi kun gyara mu ya kuma ɗora mu akan abin da yake ne daidai na addinin mu musulunci a madadin kowa da kowa waɗanda suka taimaka mu wajen kawo muku wannan shiri Usman Ibrahim shi haɗa mu da ku ɓangaren talabijin sai ɓangaren rediyo Saminu Jibrin shi haɗa mu da ku injiniyoyinmu injiniya Anas da Umar sai jami'in shirin abdul malik baba ahmad duk a madadinsu ni da na jagoranci shirin na kuma gabatar da shi a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdulrahman bashir adam yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh